وان تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون ku mushrikai idan kuka kira gumakanku waɗanda kuke bautawa koma bayan Allah zuwa ga shari'a ba sa jin kiranku za ka gansu suna fuskantar ka da idanuwan da aka yi masu alhali su daskararru ne ba sa gani saboda sun kasance suna yin gumaka a kamannin ɗan adam ko dabbobi suna da hannaye da ƙafafuwa da idanu amma daskararru ne ba su da rai kuma ba sa motsi